assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu dan garma hadumin ku mai suna kamilin tijo sarbobin da muka zo da su insha Allah rabi wayansu mun taɓa faɗa su wayansu kuma ba mu taɓa faɗa su ba ma'ana jaddadi ne don mutane da su kara amfana kuma san insha Allah rabi da kunkunan da za mu faɗa da su ne dai suna da muhimmancin gaske yadda ya kamata kamar yadda kowane alakani muke saurara mai muhimmanci mun gode mun gode mun gode sosai game da mallaka ta ya mace mai yawan tafiye-tafiye ko mai reni tsakaninta ita da mijinta insha Allah kamar yadda muka taɓa faɗa can kwanakin baya don ba manta ba wayan suna da boys ɗin wayan su ba su da shi ana samun saiwa ta sabara mai kallon gabas shi za mu fara fada cikin wannan gida mai girma mai albarka sai wasu sabara mai kallon gabas a tono ta a kankare bayan a shanya ta bushe sai a samu kashin ƙadangare farin kashin ƙadangare idan ƙadangare ya yi kashi to wani lokaci yana yin fari gaba daya wani lokaci kuma yana yin guda biyu da fari da baki to wajen farin ya ɓanci ne ya ɗan tara da yawa sai a ɗan tara da yawa idan aka ɗan tara da yawa insha Allahu rabbi sai a haɗa da wannan saiwar sabara sai a dake idan aka dake babu wata rana kowace rana ana iya haɗawa sai a samu zuma asalin zuma ba wai siga da aka dafa ba aka ɗan samu shi zuma ake cewa shine zuma a'a zuma na gaske sai a kwaba a wata 'yar kwalba ko a wani ɗan ƙwanƙwala turab ko a wani waje dai wanda duk lokacin da ka je kwanciya kai da iyalinka ba a yi wa karuwa duk wanda ya yi karuwa ba mu yafe mishi ba ko yi wa matar banza duk wanda ya sadu da mace wannan ya sadu da ita darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ya koma ga Allah ba za ta manta da shi ba kuma bata isa ta tafiya ta kwana uku ba sai ya ba ta haƙuri ya tabbatar da cewa eh, lalle ce ta zauna saboda da ta ji ko da lokaci tana tunanin cikin shauƙinsa bara ta dawo gida ko da sabga ake a gidansu ko da wani nata ya mutu ne hiri ta dinga dawowa gida tana kwana cikin mijinta wajen mijinta daga na ku kama lallaci